Eh, mutanen nijar duka don mu samu mu ci gaba da abun da muka fara kuma allah ya gwada muna mun samu inci mu kuma wannan zawata mutu yau zawa ce muka yi mu kawo gudunmu na gutiniyar wanda suke zaman kansu da muke cewa association da veterinary private du niger mun kawo yau gudunmu miliyan guda da dari biyar wannan wata gudunmuwa ke da mun kawo tunda sauran mutanen mu suna cikin kasar Nijar duk inda suke sun haɗa kudi sun kai a can kasashe abin nan yankuna kenan yau biran mu ne muka kawo anan zawa ke muka yi in Allah yarda mun zo kuma mu kawo gudunmu mu in Allah yarda muna fata president ta yi wannan ta yi aiki da kyau da wannan kudin saboda cin gaban kasar Nijar ni nan kungiyar ne zo ba da wata kungiya kungiya ta ta Allah ta ta taimakon kasa ta kishin kasa da ni zo na zo da abina dan daidai na sa shi cikin kisan gwamnati saboda ni na ji daɗin tahiya ta kishin ƙasa duk wanda a ɗan ƙasa shi so ƙasa shi duk wanda a ɗan ƙasa so shi in ka ce ba ka son ƙasa ka ba ce dan kaga har yau kana baya baka san ɗan ƙasa ba ina fatan ɗan ƙasa wanda ya nisa Allah mai shi gida wanda a kusa kuma Allah ya sa shi sa ya ji ciwon ƙasa shi abin da muke fata Allah ya kawo mana alheri cikin Nijar Allah ya doke mana dukkan wani bala'i wanda ake nufi gare mu Allah shi nisa da shi Allah ya kawo mana alheri ya kawo mana kwanciyar hankali Allah ya sanya abin da muke nema na duniya Allah ya ba mu shi cikin Nijar na kawo kuɗi dala ɗari da dala ashirin da na zo da sunan Gérant de toilette publique mu uku na kewaye da sai da marshe mun kawo namu taimako ga wannan kokowa da ake yi ta cutan ƙasa eh, allah taimaka allah sa dace muna roƙon allah ya kama mu ya jika 25 mun kawo jika biyar wannan rutu filinge da aka kira nyame demi daga can muke muna so allah ya kama ma nijar allah ya kama ma burkina allah ya kama ma mali shugabanmu da masu kama musu mun gode sun ji kukanmu sun safa safi hawayenmu kasu gaji kar mu gaji don allah kullum muna tare da su muna so su su son mu muna so allah su bar mu tare mu yi aiki tare gwamnan jihar yamai general do brigade asuma abdul haruna tare da rakiyar wata muhimmiyar tawaga musamman mu mukarabansa ya kai wata ziyara a makarantar primary ta madina turwa da ke nan birnin yamai to ko ne dalilin wannan ziyara da gwamnan ya kai ga daya daga cikin mambobin tawagar da ke rufa masa baya da karin bayani eh, yau ya zaka ta da jama'an tsaro da uwaye 'yan makaranta da wakilai na 'yan makaranta saboda a zo a hau da drapo na langa walakwalwa ta madina turuwa eh, wannan hau drapo ya da mahimmanci saboda drapo ne eh, alama ta 'yancin kai shi ne abu wanda ya kamata a darajanta musamman zuwa ga wannan yar kankana wanda suke su ne insha Allahu nan gaba su ne su ɗaukar nauyo wannan ƙasar su ne za su da al'amura ne na gobe na wannan ƙasar kenan wannan yaro gwamnati ya kama tun yanzu a sa musu a kanu son ƙasa da mutunta ƙasa da kiyayewa da duk abin da ya kamata ya zama wanda ya kamata a ci an tana saboda mu samu incin kamu ɗorari ya ce wannan yaron kuma a kiyaye a ci gaba da yin wannan saboda abu ne al'adu ne wanda kama ana son su ɓaci yana za hau gani ana tahe kowa eh, ana hau drapo amma ba wanda abin ya shafa kamar wannan rafokin ya ɓadda mahimmancin shi kenan idan ya ɓadda mahimmancin shi kenan mutum ne kamar mutum ne wanda ya bada shifar shi ya bada sunan shi duk abin da kamata shi ya bada shi haka shi kasa ƙasa kenan don a kiyaye eh, wannan da rafon eh, tunda mu a cikin layani yanzu na sovereignty kenan incin ƙasa eh, namu da independence kenan ya kamata a ce ku musanni da uwaye 'yan makaranta to a samu wannan yaran cikin kanunsu na cewa wannan da rafon mutunta shi mutunta kasanmu ne alhazai 'yan nijar waɗanda suka yi umara ta hanyar kamfanonin hajji da umara na hambali voyage da kuma sauki voyage sun kammala ayyukan nasu na ibada a ƙasa mai tsarki lami lafiya kuma tuni suka ɗau jirgi domin dawowa gida ga ƙarin bayanin da daga cikinsu ya yi wa manema labarai lokacin da suke harama shigowa. mun gode na allah mun gode suka kama kadara ga su duka sun kula da mu sosai da yake kasan aikin umara ba ɗaya ne da aikin haji abu ne mai yau ana ci gobe a ci to yi na haƙuri ne wallahi sun koyar da mu sosai masu agents muna musu guda kwarai kurin ibada ni mu ma kasa roƙon Allah hankali ya kwanta duka iyali duka kowa da kowa to kamfanin ambali voyage kamfanin mai wayawa wanda ke kula da alaƙar sosai ni kai na ka gani irin na rashin lafiya da ni sosai ko mu da kuma kasko na musu godiya sun kula da goyi wannan kasa harkar jama'a sai ya haƙuri ya kashe a zamana wuri guda da cikin ɗaki da mutane ya kamata a rika son su mutane a farkoci idan da ci aka zo babu hada babu na zage-zage eh mu ne vraiment godiya muke kuma gwamnati mun gode muka sosai kwarai mutanen koho ni haɗa ki masu karusu su su da ni wallahi na gode na gode kwarai muke kwarai muna lahiyar mu lau muna ci muna sha alhamdulillah ubangiji Allah ya ba mu izini mun yi komi da komi shine murnar mu eh shine murnar mu gode Allah wajen za ku yi ga kammala ambali ba ya a'a ambali ba ya ji babu laifi tunda ba yau kuka saba da shi ba ba jiya muka saba mun dade muna shiga kamfanin shi alhamdulillah wallahi babu wahala babu komi wallahi alhamdulillah Allah ya taimaka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 za ku ganne dauke da wani sabon shirin.